in ji cewar wani mazaunin garin damban a hirata da shi ta wayar tarho jami'an tsaron sun tube kayansu na sarki suka sa kayan gida suka kuma rufe fuskokinsu domin ɓadda kamanni sunana bala mato sarki arewan damban da ya da ta lodo daga cikin wannan motar da suka suka lodo a tasu motar ta patrol bayan sun kwafe kayan su sun ɓoye kansu da wayoyin su da bindigogin su sun basu a cikin sun bar wasu bindigogin nasu da wayoyin su a cikin a cikin motar su sun lullufa kansu to kuma sun ci gaba da operation na biyu wata ta zo suna yi sai ga wasu motar ya jawo wannan motar yan sanda da suka ɓoye ta a bayan kargo suka jawo da mu da kayan da suka loda a cikin ta da uniform ɗinsu da kayayyakinsa da wayoyinsu a cikin motar suka ja suka kawo suka kawo fadar da shine zaka da motar da kayan suna nan a fadar sarki an killace saboda kar mutane su harzuka su ɗauki doka a hannunsu ko su kone ta su kuma yan sanda wanda suka aikata wannan abu sun gudu. shi ma dai jami'in hulɗa da jama'a na ƙaramar hukumar damban ya yi ƙarin bayani dangane da abubuwan da ya ganewa idan dunansa. shine mota ta farko ta zo an tare ta kuma an sassara motar an bubbuke su da yan yara ƙanana mun je mun ga kajuwa da mutum takwas sannan bayan ana cikin wannan operation din su kuma ce yan kasuwa da ma a jere suke tahowa da ƙananan motoci kusan goma haka eh, masu tafiya barno to sun jero layi suka hango abin da yake faruwa mun iso kan waɗannan mutanen dukkan mutane sun haka a cikin bayan motar da polis da kuma irin bawon sassaɓin gice yin wanda aka sassaɓa, aka tare hanyar da shi hmm. da ya samu a sai dai da na tuntubi dpo 'yan sanda na karamar hukumar damban haruna yarima taiwar tarho ya ce ba shi ne zai yi bayani ba a sami kakakin hukumar 'yan sanda a bauchi to za ta magana da muna da jami'in watsa labarai a so okasan okasani yasa to sai dai kuma duk kokarin da ne don na sami bayani daga wajen shi kakakin hukumar 'yan sanda na jihar bauchi abin ya ci tura domin kuwa na tarar da wayansa a kulle sa'ilin da na hada wannan rahoton abdulhamid muhammad Muda amurka daga bauchi a najeriya